min ta'rifati dayyibati zahiri daga cikin ta'arifofi masu kyau wajen fassara zahiri ma dalla bi tafsihi ala ma'ana raje ma ihtimali gairihi to wannan ta'arifin shine zaka tsaya ka iya shi da kyau ake menene zahiru ake fassarawa ko zahir shine ma dalla bi nafsihi abubuwan da wanda ya nuna da kansa ala ma'anan rajihi ma'ana rajiha kaga akwai zaro rajiha amma abun ya nuna maka ma'ana mutabadar rajiha ma ihtimali gaibi amma fa zai iya yi wa ai wata fasara ba wannan ba sai ya ɗauka masa ma'ana amma wannan ma'ana ta fi bayyana ta fi bayyana wannan ba a kawo misali abubuwan ba kin ga misali za kawo misali a ce a ce za ne masallaci ke nau ne ya mutu ba da karatu kalori nan kuwa zai yi wa aiki kalori na ga masu aiki wasu na aiki amma wanda zai kawo taɓa sa za ne masallacin kinkin da ke karatu kalori shi ne mutabadar shi ne zahiri amma muhu shi yana ya ɗauka wani ma'ana. ma'anoni ma da yawa ma zai iya dauko. zai iya ɗaukan kana son ka ga wani ne da ni masallacin kinkinau saboda babana yana can ya ce karfe kanan jin da kushi. ko ruwan ka da karatun shi sai ka koma gefe ka zana kana jiran tara baba ya fito baba bai fito ba sai dai ka ɗauka shi kamalin ba sai a hankali kila karatun da ya tsanani kila kila kila kila to amma kai ta ce ya zo ya ɗauke ka saboda da inda za ka zai kai ka ta ce masa lalle ka zo ka ɗauke ni in ƙarfe tara da ɗauke ko ana karatu ko an gama karatu ne zai ka zo ka ɗauke zai tara ƙarfe tara zan fito to ka gaba za ka fasa zan kai ka mai da hannu za ka zo ka zauna ne idan za ka je ne aka na kana sa zai ka a ah, ba wani ce in ba kinkino zan ba dole sai ka ce ba wani ba kinkino zan ne masallacin kinkinon rigi to amma mutabadaru karatu ka boye shi ne badaru da shi ne badaru za a iya zai iya ɗaukan wani ma'ana amma dai wannan ita ce asalin ma'ana fa akhrajal mujmal ko kaga nan ya fitar da kalman daga mujmal fi qawlihi ma dalla bi nafsihi ko kaga mujmal ya fita ba mujmal ne ba wannan wa akhraja al muawwal bi qawlihi ala ma'anan rajihi kaga an cire muawwal muawwal baya shiga ciki wannan ba wani tawilin da ne ma wa akhraja an nassa kaga ya cire nassi gujin abu nawa ya cire mujmal ya cire muawwal ya cire nassi bi qawlihi ma ihtimali ghairihi nasi bai daukan ghairihi wancan tarihin wannan yanka na su tarihin zahiri to lalle ka tsaya ne ka rike shi da kyau kada ka bari ya watsi ma dalla bi nafsihi ala ma'ana rajihi ma ihtimali ghairihi wajen abu uku ya fita daga ciki والظاهر ينبغي العمل به ko kuma mu inda muke so muke saboda wannan shine karatun daga nan a gama wannan sikilan akan wannan ya